بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وقال في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنكم الوجود في الفقاه والسنن والمساجد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه وأما كلمات دينه فقد خالف عن تجار بمعصيته والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الأواكب التي خلق لها الناس للسعادة وشكاوى ييسرون لها ييسرون لها بالآمال التي يسيرون بها إلى ذلك كما أن سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع الماعين في الرحم فلو كان الإنسان أنا أتوكل ولا أقر زوجتي فإن كان الله قد قبالي بولد ولد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى وقع كان أحمق بكلاهما إذا وقع وأذى الماء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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa barkanmu da wannan yammaci na 26 ga watan zulhijja hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 12 shekara ta miladiya 2008 a wannan masallaci na mojibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tabbatar iraqiyya fil a'malin kalbiya qalbiyya والنفر شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ibn عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma shi ne darasinmu na na goma sha tara jerin wanan mu a wannan majalisi wannan shi ne na nawa na cikin da uku idan ba manta ba a wancan satin ikikiriya ya yi mana bayani ko yana mana bayani akan abin da zai ba mu fahimtar kaddara yadda take da yadda za mu iya fahimtar umarni yadda yake da yadda za mu iya fahimtar alqada da alhukum da irin waɗannan kalmomi waɗanda suke zuwa alƙur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ma'anonin da suke ɗauka yi magana akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya to abin da ya rage mu yi magana a kansa ba ko ba mu karanta ba shine alkalimat yake wa qala fil kalimati wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe annabi ibrahim alaihi salam da wasu kalmomi kalmomi anan umarni ne da hali umarni ne da ubangiji ya bashi da kuma abubuwa da ya hana shi fa atammahunna ya cika waɗannan kalmomi kaga ma'anar kalmomi a cikin wannan aya ana nufin kalmomi na addini kalmomi na shari'a yi kaza ko bar kaza su ne abinda Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da su kuma ya cika wannan jarraba ko ya ci wannan jarrabawa وقال تعالى في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة أبنجهم كما في ta cika ko ta tabbata ga banu isra'ila bima sabaru saboda haƙurin da suka yi kaga kalma a nan da ubangiji ya ce kalimatu rabbika ana nufin kalma ta adda ta ta abin ana nufin ikon ubangiji da ya bayyana wajen halaka fir'auna shi da mutanensa da kuma bawa annabi musa alaihi salam nasara shi da jama'arsa ubangiji ya halaka fir'auna ya nutsar da shi a cikin ruwa shi da tawagarsa ya ba wa annabi musa alaihi salam nasara da galaba shi da mabiyansa wanda ita ce kalimatu rabbika din anan kaga anan alqada ko alqadar alqawli ake nufi kalima alqawliya ake nufi wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر haka nan yana daga cikin kalma kalima alkauniya ba addiniya ba abin da ya zo a cikin fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fadar da ta zo a gurare daban-daban ta zo ta hanyar zanganku ta hanyar marwaita daban-daban min wujuhin ta fuskoki daban-daban istihahi a cikin littattafan da suka sharɗanta siha inganci a cikin su ta kuma littattafan da ake ce musu a sunan da littattafan da ake ce musu al-masalih wato hadisin ya zo a littattafai da dama na hadisi waɗanda suke mabambanta tsari a sihah wa sunan wal masalih hadisin yana cewa annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isti'azatihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yayin da yake neman tsari yakan ce a bi kalimatil bi kalimatil lahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir ina neman tsari da Allah da kalmomin sa cikakku kalmomin da babu wani wanda yake ketare su mutum ne mai biyayya ko mutum ne fajiri baya iya ketare waɗannan kalmomi na ubangiji wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yu'awwidu al-hasan wal husayn yana neman wa ɗansa al-hasan da ɗansa al-husaini tsari daga Allah yakan ce inna abakuma kana yu'awwidu bihima isma'il wa ishaq mahaifinku yana nufin annabi ibrahim shi kansa yana neman tsari da waɗannan kalmomi ta hanyar amfani da waɗannan kalmomi ga 'ya'yansa biyu Isma'il wa Ishaq yakan ce a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ya ubangiji ina neman ka tsare ni ko ina neman tsarinka ta hanyar kalmominka waɗanda suke cikakku daga dukkan wani shaidan daga dukkan wani wasu kwankwamai daga dukkan ainin lamma wani mai kambun baka ya ubangiji ka yi min kariya ka yi min tsari ta hanyar waɗannan kalmomi ka cikakku haka nan ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu huraira Allah kara masa yarda yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya rasulullah ma laqitu min aqrab ladagat min bariha wato yi mamakin abin da ya same ni ta hanyar wata kunama da ta harbe ni a jiya jiya da daddare qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da shi amma al'ama law qulta حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم تضرك da a ce lokacin da ka yammata lokacin da yamma kai ka yi wannan addu'a ka ce ya ubangiji ina neman ka tsare ni ta hanyar kalmomin ka cikakku daga sharrin abin da ka halitta da wannan kudamar mutum saboda haka ake san duk sanda mutum ya sauka guri ya yi wannan addu'a to in sha Allah har ya bar gurin babu abin da zai cuce shi la wani abu na halittu abin da na mutane ko kuma na aljannu ko na wasu kwari ubangiji zai masa kariya zai masa tsari daga wannan kurkubi yana cewa na kama karanta wannan duk sanda na yi tafiya na sauka wani masauki sai wani lokaci na sha'afa na manta na gafala ban karanta ba ai kuwa ban bar wannan guri ba sai da kula ba ta harbe saboda haka idan mutum ya gina gida sabo zai tare wannan addu'ar ya kamata yi ba wai ya kirawo wasu su kauce alkur'ani ba wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam abinda za ka yi shi ne ka faɗi wannan أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة إن ذاك قلت ذاك كل جدنك كفتا وجدي ومك تري لك دكا وسمي أبو أبو وسمي أبو هرسو aljannu ne قومي mutane ne barayi ko wani mai mugun nufi ubangiji ya tsare kai maka kariya daga wannan wannan shi ya kamata ka yi ba ka ɗaura wata laya ko wani kaho ba wannan shirka ce abin da ya kamata ka faɗa ki da yadda za ka sa sakata ta'awun bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wahabba wa min kulli ainin lamma ko da kana da masu daji kaka ce ai akwai masu daji haka nan imamu tirmidhi shi ma ya fitar da hadisin wannan daga khawla bint hakim as-suladiyya take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man nazala manzilan ثم قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك والنبي يتوقعه وتوكي سائل لن يتي يا أبيه إلى لمن كيمن أي تهجر كلمة منك تككو بقى شر الأبن لك هلتا تباب أبن زي توتد شيها هي مروان لما توكي حكى الإمام أحمد أتكي مخلد انسا ya ruwaito da salsala mai kyau daga abu tayya yake cewa ta sa'ala rajulun abdurrahman ibn halash wa hambash rasulun صنع sallallahu alaihi wasallam da shi da حين ku shayafi wani mutum ya tambayi abdurrahman ibn hanbash yake ce masa abdurrahman ibn hanbash sahabi ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum ya ce wa wannan sahabi me yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata yayin da shaydan suka so su masa kaidi yayin da shaydanu suka so su masa kaidi suka so su cutar da shi wace addu'a yayi qala sai wannan sahabi yace ja'at ash-shayatin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-awdiya shaydanu sun gangaro zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga wasu kwazazzabai suka yi kan annabi sallallahu alaihi wasallam da nufin cutar da shi wa tahaddarat alaihi min aljibal suka gangaro wasu kuma suka gangaro daga duwar wasu wasu suka fito daga rafuna wasu suka fito daga duwar wasu wato suka yi gayya suka yi cincirin da za su cuci manzo sallallahu alaihi wasallam wa fihi shaytanun wa ma'ahu shu'la cikin su da shaytan da wani shaytan yana dauke da ainihin wuta wato yana dauke da gungumen wuta yana nufin da kola manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan wuta يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترعب دن هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم تيشفه ويشي جيشي قال جعفر أحسنه قال جعل يتأخر ثم قال الإجادة بايع قال وجاء جبريل عليه السلام إذا لم جبريل عليه السلام يزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسيد يا محمد قل كتير قال ما أقول من نفسك قال قل أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ولا أدعى فطوفي أسدار الشياطين وهزمهم الله عز وجل قال أنا كرن تولى الدعاء لن لن سيوتر وأن الشيطان جماعة في تموت تبلج كما الله مدعوكين سيئة كريا نفس يبغى ماسو to haka ya kamata duk sanda mutum yake tunanin cewa akwai wani kaidi da ake nufin yi nasa ko wani girki ko wani tarko da ake so a masa na sihiri to abin da zai faɗa kenan ubangiji zai karya wannan sihirin ubangiji zai ba shi nasara akan shaidanu wannan shi yake nuna cewa duk kekin ka bai hana shaidanu na mutane ko aljanu su nufi maka kai su nufi cutar da kai tun daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa tsarkin zuciya shi ya fi kowa san Allah amma duk da haka shaidanu na aljanu da mutane ba su kyale shi ba to idan har manzo sallallahu alaihi wasallam mai wannan martabar shi kansa ga yadda abu ya kasance tare da shi ina ga wani wanda bai kai sa ba babu shakka shi ne wanda ya kamata ya fi kowa tattalin tanadi da irin waɗannan makamai waɗanda za su zama garkuwa tsakanin shi da shaitanu amma maimakon mu nuzulci irin waɗannan addu'o'i safe da yamma da lokacin da muka zo kwanciya sai ya zama mun watsar da su a wannan lokaci sai muka zama alhadafu sahal wato sai muka zama target mai sauki idan shaidanun na kokarin cutar da mu da sauki za su cutar da mu daga nan mai bakon mu koma ga Allah kuma sai muka koma gare su su shaidanun su muke neman kuma su yi mana tsari daga kansu da sharrin kansu domin duk wanda yake gudun tsafi ko ake ko aka yi masa tsafi ya tafi wurin boka ko yake neman wata bukata ya tafi wurin boka ko yake neman wani tsari da wani hirfi ya tafi gudun boka da yan da matsafa to ya kai kanshi ga aljanu ne domin ya kai kanshi ga masu bautar aljanu saboda haka ya kai kanshi gidan mutuwa ya saba wa Allah ko ba lalle da bukata sa tafiya ba inda Allah yake faɗa a jahiliya haka larabawa suke yi kafin zuwa musulunci Allah ko kana rijalun min al-ins ya'udhu da rijalun min al-jinn zaduhum rahaqa abubuwan da yake faruwa a yau muke ganin suna tsayawaita har ma muke ta tambayar kanmu me yake sa abubuwa haka suke ta faruwa a da sai sha'anin aljanu din nan bai burin kata haka ba amma yanzu dan da sai kaji an ce aljani ya hawa wani ana masa rukuya wani aljanu aljanu sun hana sakat wanda aljanu sun hana ta sakat sun hana ta zaman aure sun sa kana kaza kana kaza a da can ba a cika jin wannan ba amma yanzu abin ya yawaita inda ka je sai ka ga aljanu din nan a makarantar yara a makarantar matan aure a makarantar kwana a ina ka dinga jin labarai iri iri na da aljanu to ba komai ya haddasa wannan ba illa yadda aka ba aljanun fawa wato yadda matsafa yanzu suke cin su ba babbaka kuma mutane suke ta dakata tasu da zarar wani abu ya same ka sai ka ruga gundar matsafi wani dan duba wani dujal ka ce na kana neman ya maka ya maka aiki a yi ta ba su kuɗaɗe ana ba su motoci da gidaje ga wannan babu shakka taimaka wa su aljanu ne su ƙara ƙarfi kuma suna fahimtar cewa ai yanzu sun fa gallabi kowa kuma sun fi ƙarfin kowa maimakon mu koma ga Allah shi ne zai mana tsari mana kariya daga waɗannan fitinannu da waɗannan shaidanu mu rika karanta addu'o'i da suka zo a alƙur'ani kamar al-mu'awwidatayn da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wacce da ita ce aka warware sihirin labirin dul asam da yahudan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi maimakon mu karanta wannan da irin waɗannan addu'o'i sai zan mun tafi da yan duba da masu sihiri da bokaye mu ce su za su yi mana duba su za su warware mana matsalar to babu shakka wannan shi yasa aljanin su kuma suka ƙara bazama suka ƙara jin cewa ai sun isa babu yadda za a yi da su domin gurin su ake neman taimako har za ta kasance ba wai su kansu waɗanda suke suka yadda da tsoro kayan bane har ma waɗanda suke kiran kansu masu rukuya wasu sai su fake da rukuya amma kuma ta'amuli suke da aljanu ɗin duk mutumin da zai maka rukuya ya ce shi ai saboda ba isassa wato aljanu na na kawo masa magani suna sufanta masa yadda zai wannan dujan ne shi ma shi kansa bokan ne aljanu ba sa taimakawa kowa sai idan zai bauta musu ba ubangiji bai horewa wani mutum wani aljani ba ta an hore maka aljani wani zai maka hidima wai akwai wani ahalin sunna ne shi aljanin ya ce zai rika taimaka maka saboda haka in ka zo wannan aljani shi zai gaya maka ganyayyakin da zaka dinga amfani da su ko kwayoyin da zaka sha kawai to babu wani aljani ahalin sunna da zai yi wannan banda annabi Sulaiman alaihi salam wanda ya yi addu'a Allah ya bashi mulkin da babu wani wanda ya zai ba wa bayansa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di dan da shi babu wanda kuma ubangiji ya sakkara wa aljanu suke yin abinda yake bukata suke taimaka masa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shaƙe wannan aljan da ya yi kansa yana sallah har yake cewa sahabbansa ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da na ɗaure shi a jikin wata birka daga cikin birkokin masallaci da safe yaran madina sun gan shi sun zagaya shi me ya hada yayi wannan saboda addu'ar annabi isma'il eh, annabi suleiman alaihi salam da ta gabata ba shi kaga hatta annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi da'awar an hore masa aljanu ba sai yasa baka taba jin wani jihadi da aka fita aka annabi yace wata aljanu sun zo sun taimaka masa daga cikin mu'minai ba kuma babu babu aljanu ne mu'minai akwai su ya suratul jinn da ta sauka ba ta yi maganar aljanu da suka musulunta ba ne ba ma ka taɓa jin an ce an fita wani jihadi aljanun nan annan sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ya ce ku gama da waɗannan ba a taɓa ji ba saboda haka ashe kaga wani yanzu ya da'awar shi an gore masa aljanu yana yin yadda ya ga dama da su ya sa su ya hana su wannan bauta musu yake in ka bauta musu za su yi maka hidima dan kai ma kana yi musu hidimar da tafi karfin kowa saboda ka su ma za su yi maka hidima domin ka ci gaba da bauta musu wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan shine dalilin da yasa aljanun a yanzu suna da fawa shine abin da Allah ya faɗa a cikin suratul jin wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa wasu mutane daga cikin wasu mutane mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da aljanu sai wannan ya kara wa aljanun girman kai da jiji da kai da jin sun isa to wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da irin wannan abubuwa suka faru kuma kalmomi a cikin wannan hadisi suna nufin al-kalimat al-kauniyya na cewa Allah madaukakin sarki shike da ikon komai shike farar da abu kuma shike hana faruwarsa malam yace wa bil ma'lum anna hadha huwa al-qawli alladhi la yakhruju minhu shay'un amma shi'atihi wa takwinihi abin ne sananne cewa wannan kalma da ubangiji yake magana akan ta shine kalma kauniya wacce babu wani abu wanda yake fita daga mashi'ar ubangiji wa takwilihi nazartarwarsa? zartarwarsa abinda ubangiji ya so wa wakala shi ke Wakana. wa amma kalimatu dinihi amma abin da ya shafi kalmomin addininsa abin da ya shafi umarni ko hali faqad qala fa hal tujjaru bi ma'siyatihi fajirai kangararru sukan saba wa kalmomin addini ta hanyar saban Allah ta hanyar su yi abin da aka ce kan su ko su yin abin da aka ce su yi kaga anan sun saba kalmomin sa na addini amma kalmomin sa waɗanda suke kauniya ba wanda yake iya fita da karkashin su fajiri ne ko da biyayya mala ya ci gaba da cewa wal maqsudu huna abin da dai ake nufi a nan a أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يسيرون بها إلى ذلك wato annabi sallallahu alaihi wasallam dai a cikin dukkan waɗancan hadisai da waɗancan bayanai da shi ma da gabatar yace ya bayyana mana cewa karshen al'amura waɗanda a dalilin su ne Allah madaukakin sarki ya yi halitta gaba ɗaya min sa'adatin wa shaqawa mutum ya zama dan aljanna daga ƙarshe ko ya zama dan wuta daga ƙarshe Allah ya kiyashe mu wannan ƙarshen al'amari na zama dan aljanna ko zama wuta da Allah ya halicci mutane a dalilin su yassaru da laha bil a'mali allati yasiruna biha ila zalika ubangiji yana sauƙaƙe wa mutane samun wannan karshe din ta hanyar ayyukan da za su kai su ga wannan karshe din idan mutum dan aljanna ne ubangiji ya hore masa aiki yan aljanna ka gan shi duk wani aiki na alheri baya jin nauyinsa sai ya samu shiga aljanna da karshe idan ko mutum dan wuta ne ubangiji ya hore masa ayyukan yan wuta ka ga duk munin aiki shi baya jin kunyar a ga yana daga karshe ya mutu ya shiga wuta to kaga ashe kenan ubangiji ya halitta ya sanya hikima a cikin halittar da ya kuma ya yi halittar nan ya sanya ma halittar nan karshen ta akwai ƙarshe mai kyau akwai mara kyau kuma ubangiji ya ba wa ɗan adam ido da zai iya ganin kyakkyawar hanya domin ya bi ta ya ga guna ya barka sannan ubangiji ya hore wa ɗan adam aikin da zai yi mai kyau domin ya samu kyakkyawar ƙarshe kamar yadda ya hore masa damar ya yi aiki mummuna domin ya gamu da mummunan ƙarshe a shi ɗan adam an ba shi wani nau'i na hurriya wani nau'i na yanci da zai iya sa ido ya duba ya ga ina zai bi illa iyaka dai aqida ahlus sunna har kullun abin da take cewa dukkan hanyar da ka zaba ka ubangiji shi ya tsara wannan hanyar shi ya halicci ayyukan da ake yi a gurin babu wani abu da yake fita daga cikin mashi'ar ubangiji babu wani abin da mutum zai yi mai kyau ko mara kyau ba tare da mashi'ar ubangiji ba ubangiji ba abin karfin sa amma ya baka yanci ne yace yi wannan ko wannan duk wanda kai karkashin mashi'ar ubangiji kake ba ka fita daga cikin mashi'ar ubangiji wanda ita ce aƙida ta alu sunna wacce take tsaka tsakiya tsakanin aƙidar masu cewa ba kaddara da aƙidar masu cewa dan adam tirsa kashi ake yana ayyukan da yake yi aƙidar alu sunna a tsakiya take ba ta kore kaddara ta ubangiji ba a ubangiji ya kaddara komai bal wannan rukuni ne ma daga cikin rukunin imani kamar yadda kuma ubangiji ya ba wa dan adam ya sakan masa mara ta yadda zai iya zabar abin da yake mai kyau zai kuma iya zaba wa kansa abin da yake mummuna kaga ashe kenan babu tilastawa a ciki kaga wannan aqida ita ce take da saukin fahimta kuma a nan ne za ka fahimci kamala ta kudura ta ubangiji kuma a haka ne za ka fahimci kamala ta adalcin ubangiji ubangiji yana da kamala kudura ta yadda babu abin da za ka yi ya fita daga karkashin mulkinsa kamar yadda yake da kamalar adalci ta yadda ba za ya kirsa ka ta yin abu ba sannan kuma ya azabta ka akan kayi shi kaga kenan wannan hanya ta ta ta ahlus sunna ita ce hanyar da za ta fito da ubangiji a cikin kamalarsa da tsarkakarsa kama anna sa'iral makhluqati kadhalika fa huwa subhanahu yakhluqu al-walada wa sa'iral hayawani fil arham bima yaqdiruhu min ijtima'i al-abawayn ubangiji ya sanya komai da sababi komai ya halicce shi da sababi zai iya halitta yadda ya ga dama ya ce wa abu kun fa yakun amma sai ya tsara halitta din bisa wani tsari guda guda ɗaya tafi tafiya a kansa ubangiji shi ne yake halittar ta da sauran dabbobi a cikin mahaifar wato iyayensu bima yuqaddiruhu ta hanyar abin da yake kaddarawa na haduwar iyayen miji da mata ala nikahi bisa ga aure wal istima'il ma'aini fil rahimi da haduwar maniyyin namijin da kun ita mace din a cikin mahaifa ta haka ubangiji sai ya halicci dan adam ko ya halicci wata dabba ta haka yake halitta wannan sabab ne ubangiji ya tsara wannan ya gudanar da wannan kaddarar tashi in ya ga dama yana iya samar da mutane ba tare da komai ba kamar yadda ya samar da annabi adam ba tare da da wani abu ba ba tare da istilawul abawain ba ya samar da hawa daga shi annabi adam ya samar da annabi isa kuma min ummi bila bila abin to ubangiji yana iya yin wannan sai dai kuma ya gudanar da al'adarsa ya gudanar da sunnarsa a bisa haduwar mace da namiji bisa aure ta haka za a samu ɗa a tsakaninsu haka nan kowace dabba falau ƙarar insan da ce wani mutum zai fito ya ce ana aka wakkalu wala a ba'u zaujati ni zan dogara ga Allah don haka ba zan zai kewa matata ba ya yi auren amma ba shi ba matarsa matarsa tana gidan su yana gidansa ko ma suna tare amma ba zai kula ta ba wai shi saboda tawakkali ga Allah fa in kana Allahu qad qadari bi waladin wujida yace a in Allah ya riga hukunta zan samu da to a hakan ba sai a same shi wa in la lam yujad in ku ai bai kodarta ba za a same shi ba za a same shi ba saboda haka ni ba ni ba ba matata wala hajata li ila wa ila was'in ba ni ba bukatar in kusanci matata inda a ce mutum zai faɗa ka in je a ibnu taymiya ce kana ahmak wanda ya zama wawa ya zama mahaukaci saboda anan ya tattara sababi da ubangiji ya sanya shi sababi na samuwar ya'ya ya tattara ya watsar ya ce shi zai dogara ga Allah kaga wannan ba dogara ga Allah bane hauka ne ba haka da mutumin da zai zauna ya ce ba zai tafi nema ba in ubangiji ya kaddara samu ya samu bai kaddara ba shi kenan kaga wannan shi ma mahaukaci ne ba ba tawakkali yake yi ba haka nan mutum ya nufi abin da zai cutar da shi da gangan yana ji yana gani ya ce ubangiji ya yi zai tsare ni za ka za su same ni ba za su same ni ba mutumin da zai sha dafi to in mutum ya ga dafi a gashi sai kawo in sha in Allah bai kaddara zan ba zan mutu ba ai ba zai yi komai ba kaga wannan shi ma mahaukaci ne bai to lafi na idan wa a wa azalal ma ke sabanin idan ya zai kewa matarsa amma sai ya yi azulu sai ya ki fitar da maliyinsa a cikin farkinsa wanda shi ne ake cewa azulu فإن عزل الماء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله wajen azulu mutum ya yi matarsa azulu wanda bai hana a samu ɗa ɗin idan ubangiji ya so samar da ɗaɗin kad yasbiqu bi ghairi istiyari domin malin na iya fita bai sani ba ta haka a samu ɗan wannan ya sha bamban da mutum ya ce ba zai kusanci matarsa ba ai ubangiji ya kaddara za a samu tsakaninsu za a samu ko da bai kusanci matar ba akwai bambanci tsakanin wannan da azumi na وقال ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المختلف فعصرنا سبعا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا الأمر فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تسألوا فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة وفي حديث مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وثانيتنا النقل وأنا أطوف عليها وأكره أن تهلك فقال قيس الأنهى إن فإنه سيأتيها ما قدر لها وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما تفعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط كما خلق هواء من بدء آه، من بدء آدم الكثير ومن خلقه من عاد من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع وإن كان إنما يجهد دون ذلك فورا كشي أنه ولن شرع تازو دشي كما النبي صلى الله عليه وسلم يا هلت تاشي تعالى لشوى تركه أو لا أما بحرام بني مباح دم يا ثبت في الصحيح أذكرت البخاري عن أبي سعيد الخدري أذكرت مسلم كي عن أبي سعيد الخدري آه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق abin sa'id al-khudri yake cewa mun fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama zuwa yakin banul mustalif fa asabna sabiyan min al-arab sai muka samu bayi mata daga larabawa fashtahaina nisa muka yi sha'awar mata washtaddat alaina al-uzba gauranci ya tsananta gare mu domin sun fita sun bar matan su na wasu na wasu kwanaki gashi kuma an samu mata waɗanda suke bayi sun samu ta hanyar yaki an raba an ba kowa tashi wa ahbabna al-azl to kuma ba ta san matan dan su yi ciki domin suka yi ciki suka haifa matar ta zama ummul walad saboda haka bai da iko ya sai da ita to saboda haka su kuma suna son su bar abin a matsayin jari su kara abin da su jarin su fasa Allah an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an zalika game da wannan ta iya yin azumi ko ba za su yi ba faqala sai ce ma alaikum alla taf'alu ba illa ba ma alaikum Allah taf'alu ma alaikum ay harajun illa taf'alu na ma alaikum harajun illa taf'alu in ba ku yi ba babu komai wato in ba ku yi azli din ba ma ba wani abu fa inna Allah qad kataba ma huwa khaliqun ila yawm al-qiyamah domin ubangiji ya riga ya rubuta duk abin da zai halitta har zuwa tashin kiyama ba ko ku yi azalin ko ba ku yi azalin ba duk ɗaya ne in kun bayan azurin zulun ubangiji ya so halittar ɗa a mahaifar wannan baiwa ba zai kasa halittar ko da da azalin ubangiji zai kaddara fitar mani baka sani ba وفي سيد مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina da wata kuyanga iya khadimatuna wa taliyatuna ita ce mai mana hidima ita ce mai shayar da dabinan mu wa taliyatuna fillah ita ke kula da dabilai tana ba su ruwa kuma ita ke mana hidima dauko wannan mai ko wannan wa ana aqufu alaiha kuma ni ina zai ke mata wa akrahu an tahmila kuma ina kyamar ta yi ciki domin ita ciki shikenan wanda ayyuka ba za su yi ba don haka sai dai nemo wata wanda zai ci gaba da aikin saboda shi kuma yana da buƙatar ta wajen hidima da shayar da abin da take yi fa sai manzo yake da shi dai azil anha bata azlu in eh, shi ita in kaga dama fa hu sayatiha ma qaddara laha abin da dai aka kaddara mata zai zo mata wato ko ko kai ko baka yi ba duk ne dan ka kaje kai idan ka samu nutsuwa idan ko haka ta faru wanda mutum ba a jima ba sai zo ce ya rasulullahi innal jariyata qad habila kai tike manzo Allah ce kan akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara laha ai da man na ga maka abin da kaddara sai ya sami to da wannan nema da mai a yanzu suke cewa babu laifi mutum ya yi tanzimin nan wato abin ake cewa family planning idan yana so samar da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa ko saboda matar tana shan wuya ko kuma a saboda ya samu daɗin kulawa da su da tarbiyyar su yana wannan kwaya da za a sha ko abin da duk suna shiga ƙarƙashin abin da yake ake cewa azulu a da da haka wannan babu babu komai abinda aka hana shi ne tahdidin nan iyakance haihuwa din kamar yadda arna suke sun ya ce daga daya za a kulle mahaifa ko daga biyu ko daga uku shi ke za a biyar da mahaifar matarsa ba ta sake haihuwa ba to wannan shi ne malamai suka haramta amma abin da ya shafi tanzimin nasin wannan jumhurin malamai ahlus sunna ne suna halatta shi babu komai kuma wanda bisa sanin cewa abin da aka kaddara zai faru zai faru wasu suna fulani din kuma duk da haka sai a samu ciki din kamar yadda wannan Ya yi planning tun amma da karshe kuma ya yi ciki malam ce wa hada ma anna Allah subhanahu qadirun ala ma qad ma qad fa'alahu min khalqi insani min ghairi abawai kama khalaqa adam wannan akan ya sababi domin faruwar musabbab wannan duk da cewa ubangiji yana iya yin abin da ya riga ya taɓa yi na halitta ɗan adam ba tare da iyaye ba kamar yadda halicci annabi adam ya in ya ga dama zai iya yin kowa ba tare da iyaye ba wa min khalqihi min abin fakat ko kuma a shi daga namiji uba kawai kama kulika hawwa min dhil adam al-qatir kamar da aka halicci hawa daga karshe karshen haƙarƙarin annabi adam karamin gajeren aka yi allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi adam hawa'u daga daga wannan ubangiji ya ga dama ya halitta ɗan adam daga namiji kawai ba tare da haɗuwarsa da mace ba wa min khalqi min ummin faqat ko ya halicce shi daga uwa kawai daga mace kama khalaqal masih ibn maryam alayhi salam kamar da halicci annabi isa almasihu dan maryam daga mahaifiyarsa maryam ba tare da haduwarta da namiji ba ubangiji duk ya in ya gana ma yayi haka lakin khalaqa zalika bi asbabin ukhra ghayr mu'tada ubangiji yayi wannan da wasu sababbai daban waɗanda ba su aka saba ba ba da su aka saba ba abinda aka saba shine wannan da da malaye bayani na haduwar miji da mace wannan duk sabab ne ubangiji yake sanya yashi don ya nuna maka cewa a komai sai ka yi riko da sababi sawa'un abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwa to a nan an samu waɗanda suka karkace hanya suka kama wata hanya wacce take ba mai kyau ba wajen kasa fahimtar abin da ake nufi da kaddara dole ibnu taymiya bayan waccan shimfiɗa zai yi magana a kansu domin in ka fahimci daidai duk lokacin da aka zo aka yi ba daidai ba to za ka gane an yi ba daidai ba shi yasa sai ya fara yi maka bayanin abin da yake daidai din ka fahimci a kaddarar ciki ya kuma kashe kashen ta yake ya kamata mu fahimci ayyukan ubangiji da kuma alakan mu da ayyukan ubangiji wato yadda ya bamu hurriya ya bamu zaɓi cikin ayyukan ubangiji mu zaɓi abin da muke ganin shi ne ya yi mana in muka zaɓi mai kyau to shi kenan mu samu kyakkyawan sakamako in muka zaɓi mara kyau wannan kuma ya rage namu to bayan mun gama sanin wannan alaka shi ne ibnu taymiya yake so ya yi maka bayanin waɗanda suka karkace layi suka saki hanya suka kasa gane abin da ake nufi da hakikalin kaddara wa hadha al-mawdi wa in kana innama yajhadu az-zanadiqatu al-mu'assiluna li shara'i فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يديه الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل, ويفعل ما نهي عنه وحتى يترك عنده النور والفركان الذين يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به وبين ما نهى عنه وأفضله وسخطه أم حسب الذين اجتهدوا السيئات أن نجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بجلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمعمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وما بين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والتجار فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والتجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أفاءوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأحياء أو بعض جلفات بعضهم وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل على أهل طريق الله. ما لقيت وهذا الموضع ولا محدد wannan batun wa in kana inna ma yajhaduhu zanadiqatu almu'attiluna lishara'i duk da cewa wannan abin da ibnu taymiya yake cewa shi ne abin da yake kira kaddara babu wani wanda yake jayayya yake musu da wannan sai waɗanda suke zindiƙai waɗanda suke rusa shari'a suke rubuta shari'a gaba ɗaya wanda ba su yarda da wani annabi ba su ne ba su yarda da kaddara ba yake to duk da cewa wannan shi ne abin da aka sani to amma faqad waqa fi kathirin min dikkatihi ibarar anan tana da istira kama ta yi zama sawabun ibara anan wallahu alam faqad waqa في الغلط من دقته كثير من المشايخ المعظمين haka كما تيتما فقد zama faqad waqa fi kathirin min dikkatihi كثير من المشايخ المعظمين wato da dama daga cikin wasu shehunai da ake girmama su sun fada cikin kuskure saboda duk ƙarshe wannan babi wato babi ne wanda yake yana buƙatar sa hankali sosai yana buƙatar nutsuwa domin fahimtarsa wasu saboda sun kasa fahimtar babin kaza wal babin kaddara sai suka fada cikin kuskure ba su sani ba يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق محقق لما أمر به ولا لما أمر به ونهي عنه sai daga cikinsu za ta ga ya saki jiki da kaddara ba tare da yana tabbatar da abin da aka yi umarni da shi ba ko abin da aka hana wa yaj'alu dhalika min bab at-tafwid wa at-tawakkul wa at-tajarri ko wal jarri ma al-haqiqa wanda yake a cikin fatawa wal jarri ma al-haqiqa al-qadariyya wato akwai abin da sufaye suke kiran shi alhaqiqatul qadariyya alhaqiqatul qadariyya shine mushahadatu rububiyyatillah mushahadatu af'alillah kaga ayyukan Allah ubangiji shi ke yin komai da komai shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke saukar da ruwa shi ke rike ruwa shi ke ba da arziki shi ke sa talauci shi ke ba da lafiya shi ke saukar da cuta komai ka ga cewa ubangiji shi ke yin sa abinda bai so faruwar sa ba zai faru ba abinda bai ga dama ya faru ba ba mai faruwa ne wanda ita ce rububiya ta ubangiji dukkan mu'mini musulmi dole ne ya yi imani da rububiyar ubangiji in an ce ubangiji shine ar-rabbu alhamdulillahi rabbil alamin ma'anar wannan rububiya din shine ka kaɗe ta Allah da ayyukansa duka kada ka ga cewa akwai wani wanda yake iya yin gaban kansa ko da ubangiji bai so abin ba kada ka ga wannan wannan ita ce sufaye suke kira alhaqiqatul qadariyya kaga cewa ubangiji shi ke aikata komai to garin haka sai suka wuce iyaka wajen fahimtar rububiyya din maimakon su fahimci rububiyya a kan cewa shine ubangiji ya ya tsara komai da komai kuma shi yake komai da komai a gefe guda kuma ubangiji yana da uluhiyya uluhiyya shine ka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada wani da shi a wajen bauta ba don haka duk abin da Allah ya a yi shi ne bautar Allah duk abin da ya hana to kada a yi shi ne rashin yinsa shi ne bauta wa Allah yin abin nan saba wa Allah ne barin abin da yake a yi a yi saba wa Allah kaga wanda ita ce uluhiyya ta ubangiji dole ne wanda yake ahlus sunna gangariya yana kallo ne da waɗannan idanun guda biyu yana kallo bi fi ainul rububiyya wa bi ainul uluhiyya yana ganin cewa ayyuka duka suna faruwa ne da yarda Allah da sansa da kaddararsa sannan kuma ido guda yana ganin cewa ubangiji ya yi umarni da wasu abubuwa saboda yana son su ya hana wasu abubuwa saboda baya son su to kaga idan ka haka sai ka zama cikakken mumini ka bi hanya ta annabawa da manzanni dukkan shari'u da ubangiji ya aiko annabawa da su sun zo da wannan tsarin ne akwai abin da Allah yake ai akwai abin da yake a bari duk da haka kowa duk abin da kuma kake ga yana kana a duniya to wannan baya fita daga mulkin Allah kaga kai kalli al'amarin ubangiji da ido biyu to sai ya kasance saboda jahilci da ya faru a cikin wasu domin galibi waɗanda suke yankewa ga barin jama'a su shiga daji ko su shiga duwar wasu ko kogo su je su matsale sunan ibada sukan watsar da ilimi babu ilimi tattare da saboda haka jahilci yakan yi kaka tutu a zuciyarsu wannan zai sa su yi su yi tara gamza da sunan addini har ma wasu ɗauka cewa biyayya gare su a cikin wannan ya zama wajibi su zama shehunai waɗanda ake girmamawa tare da cewa ba su tsaya sun yi ilimi wanda Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba wanda yake cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya kasance suna kallon abin da ya shafi rububiyya ba sa kallon abin da ya shafi uluhiyya da haka sai mutum ya ce shi saboda imani da cewa Allah shi ke komai baya tantancewa tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba in an yi mai kyau ya ce kaddara ce in an yi mara kyau ya ce kaddara ce don haka shi kansa yana cewa ya sallama kansa ga ubangiji ya dogara gare shi shi ubangiji yake jujjuya shi yadda yake so in an ga yayi mai kyau haka ubangiji yake san shi in an ga yayi mara kyau haka Allah yake san shi don haka shi ba zai canza ba to suna cewa wannan shi ne shuhudul hakika al haqiqa al qadariyya don haka a gurin su babu amru babu nahyi in ka ji an ce yan addinin hakika da ake faɗa abinda suke nufi kenan don haka shi dan addinin hakika ba ruwansa da ya sallah ya azumi ya zakka bar giya bar da bar ta a shi wanda baya gaban sa in ya same shi cikin masallata aka Allah ya so in ya same shi cikin mazulata ma wannan shi ne bukatar ubangiji tattare da shi to wannan shi ne abin da suke cewa an karal fa'ila illa Allah shi yasa idan ɗayan su ya gori tsaka wajen zandaka sai yayi sai ka same shi yana ka tobara sai ya ce maka ba shi yake ba Allah ne yake to kaga wannan shi ne kuskuren da wasu suka fada kuma kuskure mai girma shi ne abin da ibn taymiya yake zai yi magana akan sa da fadi a cikin shafukukan da za su zo ke yastantilu ba ahaduhum ma al-qadari dayan su zai saki jiki da kaddara wai ubangiji shi ke kaddara yin sako garin sa غير محقق لما أمر به ونهي عنه ba tare da yayi umar ya tabbatar da abin da aka umarce shi da shi ba ko aka hana shi ma'ana yana duba janibin rububiyya ba ya duba janibin uluhiyya wa yaj'alu dhalika min babi tafwidi sai ya ce ai yin haka shine ya al'amarin al'amarinsa gaba daya ga Allah wa tawakkuli ya dogara ga Allah wal ma al haqiqati al qadariyya ya tare ya tafi tare da haqiqa din nan ta qadariyya haqiqa ta qaddara wa yahsabu anna qawla al qa'ili ya yi tsammanin faɗar mai faɗa mai cewa yan bagilin abdi ya kamata gabawa an ya kuna ma'allahi ya kasance tare da Allah kalman yake bai da idan rasuli kamar mamaci ne a hannun mai masa wanka yadda ka san mamaci a hannun mai masa wanka ba yadda yadda zai yi ta yadda mai wanka da shi ke jujjuya ta yadda ya ga dama yukallimuhu ba sha la kuna lahu harakatu wala tadbir zai jujjuya shi yadda ya ga dama ba ya da wata haraka ta shi motsi na shi na kansa ba ya da wani tsari na shi na kansa sai yadda mai masa wanka ya masa ta ce to haka za ka zama tare da ubangiji da haka ba ka da wani katakuce inda ubangiji ya jefa ka wai wannan shi ne isa kololuwa ga bukani isa kololuwa ga tawakkali da imani da kaddara kada ka hararo cewa akwai wani abu da kyau akwai wani abu da kyau duk inda ka samu kanka kawai ka sallama in ka samu kanka cikin masu da'a ka sallama kanka a nan in ka samu kanka cikin marasa da'a nan ma ka sallama kanka a nan suka ce wannan shine ma'anar wannan magana wannan magana magana ce ta sahal ibnu abdullahi tusturi ɗaya daga cikin shehunai da aka san su da ibada a zamanin tabi'ai wanda shi yake sanya wannan mataki a mataki a farkon mataki na tawakkali to amma Ibn taymiya a nan yana nuna cewa ba su fahimci ma'anar maganar sahal ibn abdullah ba shi ba wai yana nufin shi ke nan ka watsar da umarni da hali ba ya zama da kana yin abin da ka ga dama ka ce duk ubangiji shi ne yake jujjuya ka don haka kai ka sallama kanka ga Allah ka yi tawakkali ka miƙa wuya ka duda shi ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shi ne dukkan abin da Allah ya ce ka yi kawai ka miƙa kanka ka yi ba tare da ka tsaya kana tunanin me yasa zan yi ba ko me yasa ba zan yi ba abin da yake ka bari kawai ka bari ba ka da wani kasabus ba ka da wani abu naka kamar yadda ubangiji ya faɗa wa ba kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi aw rasuli an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi wato bai dacewa ga Allah ba bai dacewa ga wani mu'mini ko wata mu'mina bace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ya zama da suna da nasu zaɓi wannan shine abin da sahal ibnu abdullahi tusiri yake nufi da maganarsa na cewa kai ne ka zama tare da ubangiji kamar malaci a hannun mai wankansa amma ba yana nufin cewa shi kenan kai ka jefar da umarni da hali ba ba ka bin umarnin Allah ba ka barin abin da ubangiji ya hana da sunan wai kai ka yarda ta sadu da ka wuya ga Allah shi ba wanda yake nufi ba قال يكي ويحسب أن قول القائل ينبغي للأب أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغافل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما وحتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه في ود ود يكي زتن في ووجه مجانا هكا تكي نفي تعطي شمال أيتي لأمرني دهني هارك جابوا تيجا بر أبدا أكا أمركيش دشي yana aikata abin da aka hana shi wa hatta ya zama fa inda hunduru wal furqan ya zama da hasken nan da mumini yake da shi hasken da yake haskaka gaban shi ya gane gaskiya ya gane ƙarya ya zama shi yayi rauni tattare da shi wal furqan ba ya da wani mizanin da zai rarrabe masa tsakanin ƙarya da gaskiya alladhi yufarriqu bihi bayna ma amara Allah bihi wa ahabbahu wa radiya bihi wa radiya bihi wanda zai bambance tsakanin abin da Allah ya umarni da shi wa ahabbahu ubangiji ya so abin wara zai bihi ya yarda da abin wa baina ma naha anhu wa abghadahu wa sakhitahu kuma lallabi ya gane abin da ubangiji ya hana yaki yake fushi da shi sai ya zama na hasken wannan da yake tattare da mumini shi ya rabu da shi ko ya yi rauni tare da shi ba iya ganewa saboda wai shi yana da awar ya gane wato ya kai ga ga martaba ta shuhudul haqiqatul qadariyya ya halarto haqiqa ta kaddara fa bai baina ma farraqa Allah bainahu sai ya dinga hada abin da ubangiji ya rarraba akwai abubuwan da Allah ya rarraba ce ba za su zama daidai ba to shi a gurinsa sa sai ya zaida su duk ɗaya ne kamar da Allah ya ce haba hasiban ladina istarafu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ashe waɗanda suke aikan gun laifuffuka za su yi tsammanin za mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai su zama daidai a rayuwarsu da mutuwarsu duk su zama ɗaya a nan duniya su zama ɗaya a lahira suna tsammanin haka za ta faru sa'a ma ya kuma irin wannan hukunci da suke yayi muni. kaga wanda yake da awar shi ya kai hakika ta kadariya yayi fala'i shi a gurinsa babu bambanci tsakanin mumini wanda ya ayyuka na kwarai da wanda ya aikata aika aika saboda haka babu bambanci tsakanin mumini da kafirai kenan a gurinsa babu bambanci tsakanin annabawa da manzanni da irin su fir'auna da karuna da hamana dukkaninsu za su zama daidai don kowannensu ya yi aiki ne da abin da ubangiji ya sanya shi ya aiki da shi a gurinsu babu bambanci tsakanin waɗannan sai sa za a ga manyansu suna dagewa wajen su ga su ga cewa dukkan wani wanda ya shahara da barna da katobara da zindikanci sun yi da'awar cewa ba kafiri ba ne musulmi ne kamar fir'auna ce musulmi da ibnu arabi hujjoji ta bayarwa akan cewa fir'auna mumini ne musulmi ne وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وليأتي وتهجة إن كان أتوك هجر تفسير بنا سورة akwai inda dai magana mai tsawo akan hujjojin da suke bayarwa ko ibnu arabi ya bayar na kasancewar fir'auna mumini sai ka ji kanka ji bai ci ce hujjarsa وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ubangiji ya ce shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai kamar mabarnata a doron ƙasa ko kuma za mu sanya masu takawa zan kamar fajirai ba zai yiwu ba ubangiji bai daidaita tsakanin waɗannan in za mu sanya musulmi wanda suka sallama al'amuran su ga Allah kal mujrimina kamar kangararru fitsararru ba za su zama daidai ba malakum kaifa tahkumuna me yasa ne kuke irin wannan hukunci ku daidaita wanda ya zai Allah da wanda ya saba wa Allah wannan mummunan hukunci ne wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sai shi shin waɗanda suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba za su zama daidai ba wanda Allah ya ba shi haske na ilimi wanda kuma yana cikin duhu da jahilci da za su daidaita ba haka ne yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir mai gani a makaho wanda bai san gaskiya ba ba zai zama daidai ba sai gani wanda yake yana ganin gaskiya yana aiki da ita ba ba za su zama daidai ba wala zulumat wala nur haka nan dukkai na shirka da bid'a da munafici da saban Allah ba za su zama daidai da haske na shirya ba wala dhillu wala harr haka nan inuwa ba za ta zama daidai da zafi ba wa ba yastawi al-ahya wal al-amwat haka nan ba su rai ba za su zama daidai da waɗanda suka mutu ba sai abinda mai rai zai yi shi ma matacce zai iya yi ba zai yi ba to kaga ubangiji ya bambanta tsakanin abubuwa wanda kuma yake da wancan wancan mukami shi a gurinsa babu bambanci duk abin da ya wakana shi ne ubangiji yake so shi ya yarda da shi to anan ne kuskure ne yake faruwa suna kallon a galibin rububiya ne amma ba ka kallon galibin uluhiya wanda kuma tilas ne ka kalli abubuwan da ido biyu duka hatta yusdil amru bi gulatihim yace har al'amari ya kai ga waɗanda suke zurfafawa cikin su masu wuce iyaka ila adam at-tamyiz bain al-amri bil ma'muri al-ilahi an-nabawi al-furqani ad-dini ash-shar'i su kasa bambancewa tsakanin umarni da abin da aka yi umarni da shi wanda Allah ya umarni da shi Allah ya umarni da shi wanda shi ne alkur'ani ya zo da shi wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya abin da yake na addini da shari'a ta yadda da shi allazi dalla alaihi kitabu was sunna abin da alkur'ani da sunna suka nuna halaccinsa ko suka nuna kansa su kasa bambanci tsakanin wannan wa baina ba kuru fil wujudi min al ahwali da kuma abin da yake faruwa a nan duniya abin da ido yake gani yana ta faruwa allati tajri ala aidi kuffar wal fujjar abin da yake faruwa akan hannun kafirai da fajirai kamar yadda za su ga amerika ta je ta mamaye iraki amerika ta mamaye afghanistan amerika tana kashe mutane a iraki tana kashe su a afghanistan isra'ila na kashe su a palestine su ga waɗannan abubuwa da ubangiji ya gudanar a hannun waɗannan kafirai kuma suna ta wakana ana ta gani su kasa bambancewa tsakanin cewa allah ya yarda da wannan abin ko bai yarda da shi ba su rika ganin cewa babu bambanci tsakanin wannan da wannan tsakanin abin da Allah ya umarni da shi da abin da kuma yake faruwa a gurin su duk wanda kaga duk abin da kaga ya faru shi da abin da Allah yake so shi ne muradun lahi shi ne mahbubun lahi abin da duk kaga ya faru shi ne muradun lahi shi ne mahbubu shi ne abin da Allah ya yarda da shi don haka za su iya kasancewa tare da kafirai a yayin da kafirai suke cin galaba suke cin nasara a lokacin Allah ne yake tare da su da wata su suna tare da wanda Allah yake tare da shi. har ba wasu ke cewa wai ahalus sufa duk irin tatsuniyoyin su ne wai ahalus sufa a yakin uhudu tare da kafirai suka yi ba tare da da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai saboda Allah yana tare da kafirai a wannan karan saboda haka su ma suna tare da su hum ma'a ma man yakulu Allahu ma'ahu suna tare da wanda Allah yake tare da shi to kaga wannan ba karamin kuskure bane har ibnu taymiya yake cewa a wasu daga cikin falsafa ya ji wani shehi daga cikin shehulansu yana cewa lau qataltu sab'ina nabiyyan la ubali da zan kashe annabi saba'in ma ba ba zan damu ba wai har in ya kashe shi to haka Allah yake so ba haka babu komai to wanda yake so ya ga irin wannan maganganu in ya duba asirul akbar wal nurul abhar a san littafin ko Thank <laughs> you. littafin Ilyas ne asirul akbar wal nurul abhar abinda kaji an ce sirri to ba kowa da kowa yake so ya san shi ba ka sirri ne to a ciki yayi magana a ciki ya kakkawo waɗannan yake cewa wanda ya kai wannan mataki wato zai iya kashe annaba ba kuma ba komai bane in yayi haka yake a shari'a wanda ya kai wannan mataki kafiri ne yace a shari'a kafiri ne amma a haƙiƙa mumini ne to kaga ashe kenan idan idan kai mai aiki da shari'a kake kafiri ne bai kamata a ga laifinka ba saboda su ma sun ce kafirin shari'a mu'minan fil haqiqa a hakika mumini ne amma a shari'a kafiri ne to kaga wanda ya aiki da shari'a yake mai irin wannan aqida kafiri ne bai kamata ka dawo shi ba domin shi ma shi ya ce ai kafiri ne to shi ne abin da nan ibnu yake faɗa yace ba ka bambanta abin da yake faruwa a hannun kafirai da fajirai duk suna ganin muradun lahi ne wa mahbubuhu abin Allah ya yi nufi ne kuma ya so da bai so ba ba zai faru ba na wajhal jambi suna kallon fuskar haɗuwar waɗannan abubuwa min jihati annal jami'a bi qada'illahi wa qadarihi wa rububiyyatihi wa iradatihi al'amma ta fuskar cewa duk abin da yake faruwa a duniya sawa'un yana faruwa ne a hannun mu'minai ko yana faruwa a hannun kafirai dukkan su yana faruwa ne da kaddarar ubangiji da hukuncinsa da rububiyarsa da iradarsa al'amma al'irada al-kauniyya wa annahu dakhilun fi mulkihi kuma yana shiga cikin mulkin sa suna kallon wannan bangaren kaga wannan abin da ka kalla nan daidai ne ka kalli bangaren rububiyya duk abin da ya faru yana shiga karkashin iradar ubangiji kauniya amma ba nan da ya shiga karkashin iradar sa shar'iyya ba wa annahu dakhilun fi mulkihi wa la yashhaduna wajha al-farqi amma ba sa hararu ba sa hango fuskar bambancin suna hango fuskar haduwar amma ba su hango fuskar bambancin fuskar bambancin allazi farraqa Allahu bihi baina awliya'ihi wa a'da'ihi wacce ubangiji ya rarrabe tsakanin masoyansa da makiyansa wal abrari wal kujari, akwai masu da'a akwai fajirai wal mu'minin wal kafiri ai haka ubangiji ya alqur'ani ya nuna mana akwai masoyansa akwai makiyansa ya nuna mana akwai mabiya masu da'a akwai kuma fajirai ya nuna mana akwai mu'minai akwai kafirai wa ahli ta'ati ya nuna mana akwai masu da'a alladina ata'u amrahu ad-dini wanda suka bi umarninsa ta fuskar addini suke yin abin da Allah ya sa suke barin abin da ya hana wa ahli ma'asiyatihi da waɗanda suke masu saban Allah alladina ata'u hadha al-amr dini wanda suke saba ma irin wannan umarni na addini wa hum yastashhiduna fi dhalika bi kalimatin mujmala su masu irin wannan aqida ta rashin rarrabewa tsakanin al-irada shar'iyya da al-irada za ka ga suna yin hujja da wasu kalmomi waɗanda suka zo a dunkule nuqilat an fa'adul al ashiyafi da aka samo su daga wasu shehulai aw ba'd ba abin ko su hujja da wasu kurakurai da wasu shehulai suka yi kamar maganar Yazid abu Yazid al bisfani uridu allah urida illa ma yuridu uridu allah urida illa ma yuridu wanda wata magana ce a dunkule tana kama da zauranci to suna yin hujja da irin wannan cewa duk inda ka samu kanka nan ubangiji ya so ka nan ya so ya ganka abin da kuka kana aikatawa wannan shi da abin da ubangiji ya so ya aikata kaga ashe irin wannan tarbiyya ita za ta ta al'umma za ta lalata su sai komai kai daidai ne kaga babu shakka ba za a ce a hana barawo sata ba mazalaci ba za a hana shi na ba dan fashi ba za a hana shi fashin zalimi ba za a hana shi zalunci ba mugun shugaba ba za a hana shi mugunta ba to duk abin da ya daidai kaga ashe bisa yadda sufanci ya koma daga karshe to ba abin da zai gyara al'umma ba shi yasa za ka ga wato abin da ya shafi jihadi a sha'anin sufanci ne yana da launi sosai abu hamid al Allah ya ji kansa da rahamarsa har ya ya gama rubuta littafin Ihya Ulumuddin a lokacin ana ganiyar tsananin yaki tsakanin musulmi da kiristoci kiristoci sun mamaye kudus sun kwace kudus ana ta fafutuka ana ta kwamzawa yadda za a kwato kudus amma har ya gama wannan littafi mai bolon hudu bai yi maganar jihadi ba baya ma cikin tunaninsa yana can a kogonsa ya kifa kansa akan takardunsa kawai maganganunsa yake da kaltuwa wanda suka shafi sufanci amma ba maganar jihadi a ciki tare da cewa ya yi maganar bara da na dubban bara da yadda ya kamata mutum ya yi bara adabu tasawwur to kaga al'ummar da za ta kai kanta ga haka ina za ta yi nasara da a ce kowa ya zama kamar sa wudus din da za ta kwafi daga hannun su da din zai iya kwace ta ba za ta kwafi ba da a ce kowa ya zama irin sa to sai zama da shi kaɗai yake rubuce rubuce sa a can mujahidu da kuma suna can suna jihadin su abin su ba ruwan su haka za mu tsaya a nan insha Allah domin magana tana da tsawo kuma ibnu taymiya yanzu ya kwararo ta kenan ai shi yarin da shiga da ku kenan wani rintsi mai wahala da fatan Allah madaukakin sarki zai ba mu kwakwalwar ganewa wa sallallahu wa sallama ala na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace ya halatta mutum yayi yanka don murnar cin jarrabawa dukkan wani yanka da mutum zai yi don ya ci nama ko ya kirawo a ci ya halatta yana daga cikin mubabil mubahat sai dai idan ya mai da shi wani addini ne yadda zai ganin zai ɗauka cewa yin haka akwai lada na musamman da za a bashi amma in ya ɗauke shi a babin ya kira ya yanka don ya ci ya kira wasu su ci a taya shi murna wannan babu komai abinda ake hanawa mutum ya ya ɗauki wani yanka ya mai da shi addini duk sanda abin ya faru sai ya ga cewa sai an yi wannan kuma an yi akwai wani lada musamman da za a samu a nan ne yake zama bid'a amma ba haka bai yana cikin babin mu ba. ubangiji ya halitta mana waɗannan dabbobi don mu ci mu more sannan ya ce mutum ne yake fama da wasu matsaloli a tsakaninsa da abokan kasuwancinsa dama yana tare da wani aljani tun yana yaro sai aljanin ya zo masa a mafarki da siffar mutum ya umarce shi da ya tashi kiyamun laili da sadakoki ya halatta ya yi to kaga anan ya hada abubuwa ya ce yana da matsaloli kuma aljani ya aljani tun yana yaro ya zo masa ko ko a bayan matsalolin sun faru ya zo masa kuma abin da ka gani a mafarki wani ya ce ka tashi ka yi sallah ka yi sadaka yi abin nan me yasa ka dauka aljani ne me yasa ka dauka aljani ne ka gan shi ne da a farki don haka in ya zo daga abacci ka gane shi ai wannan duk wani rudu ne na naka babu dalilin zai sa ka ɗauka cewa wannan da ka ji ya ce da kai kai abin nan kai sadaka kai sallah nafila aljani ne ya zo maka kuma shi da aljanin da kuke tare da shi tun kana yaro wannan duk rudu ne sadaka da sallah da nafila duk wanda wani abin da shari'a ta ce kai idan da za ka yi mafarki an ce kai wannan baya canza wani abu illa iyaka da yau kake da ka sake ƙara samun kaini na cewa ya kamata ka yi wannan sallah wannan shi ne kawai abin da za ka fahimta amma cewa wai aljani ne ya zo ya ce ka yi wannan kuma wani abu ne daban maganar matsaloli da ke suke faruwa tsakanin ka san alaka su da da shi wannan aljani da ya kai sallah ba ban gane a tambayar me alaka alaka wannan da wancan ba amma batun za ka yi sallah da sadaka da da da sadaka wannan bai shari'a ta sa ka kai ko ya sa ka shi wannan ne cikin baccin ko bai sa ka ba shari'a ta sa ka saboda haka magana kai ko kakka yi bata so ba shi kenan sai ka daina nafila dan dan wannan mutum ya ce kai ka ce to a saba masa ba za a yi ba a'a wannan kuma yake hadisin da ya yi magana akan cewa wanda ya aje kare a gidansa aikin sa yana raguwa kiyasi daya a kullum wata ruwayar kuma ta ce banda karnuka guda uku daga su akwai kalbul ganami to shin karen da zai yi tsaron mutane ka ya shiga na'am karen da zai yi tsaro a gida na hirasa ya shiga ciki dukkan karen da za a je don gadi baya cikin abin da ake cewa shari'a ta hana amma wanda zai aje kare kawai dan da ya yi ado da shi suna yawo irin yadda tura suke yi wani karen da ka gan shi ba abin da zai yi maka illa ba wani abin da zai iya yi da ma gadi ba amma maka cire din gadi ba na ado ne to wannan shi ne haramun yace wanda ya je wani malami ya lissafa manyan malamai ya ce har suka bar duniya ba su yi aure ba daga cikinsu akwai Imam Nawawi Ibn taymiya Imam Bukhari to wasu wannan magana haka take na'am malamai da dama sun mutu ba su yi aure ba wanda har ma wani malami ya rubuta tarjama a kansu kamar Abdul Fattah Abu Gudda yana da littafi al-ulama al allazina atharu al-ilma ala az-zawaj duk da cewa kalmar karshe din ba daidai ba daidai ba ce cewa atharu al-ilma ala az-zawaj ba haka bane ba wai ilimi da hana su yin auren ba akwai wasu dalilai da su hana su amma ba wai dan suna dan za ilimi ba suka ki yin aure wannan kalmar allazina atharu al-ilma ala az-zawaj ita ce kuskure amma suna nan ah, abubakar abu zai shi ya musu tarjama yana da wani العلماء التراجم والعلماء الأزاق فهذا أقول في دداما وإن سمتوا بس أو ابن تيمية أنا لك تشكيسو kamar yadda muka muka yi bayani a farkon darussa da muka yi a wannan masallaci darasin farko na na alwasiyatul kubra da wannan darasin mun yi hade irin gwagwarmaya da ibnu taymiya ta sha fama da ita daga wannan kurkuku zuwa wancan tsarewa zuwa wancan kullun a cikin fagammiya da faɗi tashi ake saboda haka bai samu ma har ya nutsu ba har da zai yi wani abu aure ba wai dan kawai karatu ya hana shi auren ba a'a kwarambiya ta yau da gobe kuma ta yan bid'a sun sako shi gaba ba kuma kawai malamai ba har har sarakuna su malaman sun hada kai da sarakuna da alƙalai saboda haka kullum cikin kiransa ake da da da da sa shi a gaba a ce za a kure shi idan kuma ya kure su a ce a ji a ɗaure shi haka bai aure ba haka da imamu nawa shi ma shi ma bai aure ba imamu bukhari wannan shi ne akwai tantama akwai magana da cikin sha bai aure ba amma akwai ruwaya da take nuna cewa ya yi aure tana cikin tarihu bagdad na al-khatib bagdadi saboda haka shi ba tabbas wannan magana cewa bai aure ba amma banda su kuma akwai su suna nan da yawa akwai wanda haliyan yanzu haka akwai malamai waɗanda duniya ta shaida malamai ne amma ko ba su ba su auren ba saboda wasu dalilai wanda daga Allah sai su kawai suka san waɗanda dalilai ne ba lalle ne suka sani ba اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين